ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا Haƙiƙa, wannan wa'azin da ya ƙunshi abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama na tashin hankali da tsanani tunatarwa ne da muminai suke amfana da shi don haka duk wanda ya ga dama sai ya riƙe hanyar da za ta sadar da shi ga ubangijinsu